Tarihin mulkin Muhammad Usman A shekarar goma sha tara da tasa'in da biyar, Muhammad Usman ya zama shugaban ƙasar Nijar. Lokaci ɗaya ya shirya kuma ya faɗi farkon zaɓen majalisar dokoki. Duk da cewa yana da iko, amma a matsayinsa na wanda ya san demokuraɗiyya ya yarda da kuri'a akwatin zaɓe. A shekarar 1999, Muhammad Usman ne na uku a zaben shugaban ƙasa. Babu wata tazara tsakaninsa da ɗan takara na biyu wato Isufu Muhammadu na PNDS tarayya. Duk da haka, Muhammad Usman bai yi jayayya kan sakamakon lokacin ba. Don haka, Idan a shekarar 2021, mai tsoron Allah, mai hikima da haƙuri ya sanar da cewa ya lashe zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu, to lalle tabbas ya ji zaɓen nan da gaske, kuma ba tare da wata shakka ba. Muna da hujjojin nasararmu. Rahoto daga Umaru Abdulrahman na uwanku. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon.